tatimmu salihat wanda da dama sun koma ga Allah mai girma da ɗaukaka Allah mai girma da ɗaukaka ya gafarta wa iskir gare mu Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat kuma wa ma tasha'una illa an yasha Allah da wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin karatunmu na dare ya dawo bayan yau juma'a ya dawo bayan juma'a ke daga gobe sauran ranaku ya koma ba'adar la'asar bayan la'asar to tun da karatun dare ne ya dawo da rana a ina muka tsaya kenan suratu yusuf kenan za a sai suratu yusuf ara ma ɗauka karatun ranar shi za a ci gaba da shi ba shi ba karatun dare ne ya dawo rana to muna nan cikin suratu yusuf alaihi salam wannan sura ana ce mata suratu yusuf an ɗauko sunan annabin Allah da aka kawo mana labarin shi a wannan sura suratu yusuf to muna da buƙatar mu san surar ita makkiya ce ɗaya kenan abu na biyu adadin ayoyinta tana da aya ɗari ɗaya da sha ɗaya kuma tana kunshe da babban labari na annabin Allah annabi Yusuf alaihi salam abubuwan da ya faru da shi na bakin ciki da na farin ciki da yadda aka tura shi a rijiya sun ɗauka sun kashe shi Allah kuma bai kashe shi ba wannan sai ce nuna maka rayuwa da mutuwa tana gurin wa Allah sai ka ɗauka mutum ya mutu ashe kuma yana nan a raye lalle wannan sura suratu yusuf alaihi salam tana kunshe da ɗimbin fa'idoji in har Allah ya sa za mu kai gaci to za mu ɗauki wasu fa'idoji ɗari mi'atu fa'ida min suratu yusuf fa'idoji ɗari daga suratu yusuf kuma za mu gane rubutun malamai daban-daban akan wannan sura za mu fara daga shi kanshi annabi yusuf din alaihi salam yadda an ce surar mai sunanta suratu ne yusuf alaihi salam to muna da buƙatar mu san wane ne shi annabi yusuf to sannan yadda Allah ya ambata shi a Qur'ani generally sannan muna buƙatar mu san siffofin shi siffar halittar shi da siffar ɗabi'un shi yana da zuwa nan ma zai shi mu yau ke insha Allah to nan muka shiga za mu samu annabi Yusuf tare da fassarar mafarki za mu samu annabi Yusuf tare da ƴan uwanci ƴan uba za mu samu annabi Yusuf alaihi salam annabi yusuf alaihi salam tare da matar sarki annabi yusuf alaihi salam a cikin kurkuku annabi yusuf alaihi salam gidan sarauta to sai mu zo mu karkare da durusun da min qissati yusuf alaihi salam karatu ba na sauri ne. idan kuna sauri to za mu ce ana ramma jamu ne za mu ta jiya kawai alhamdulillah amma ba na sauri ba ne malamai Allah saka muku da alkhairi sun mana rubuce-rubuce masu fa'ida sosai sosai a cikin wannan kisan To mu fara tun da tura ana ce mata suratuwa yusuf alaihi salam kamar da annabawa manya-manya suna da surori yanzu wannan annabi yusuf yana da sura annabi ibrahim suratu ibrahim yana da sura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana da me yana da sura suratu ne muhammad annabi nuhu alaihi salam yana da me inna arsalna nuhan ila qaumihi to bakan waliyai ma annabi hudu mun wuce suratu hudu to waliyai ma da ba annaba ba suna da sura kamar wa ali imran to fajirai ma kafirai Allah ya sa wani surori da sunansu kamar suratuwa eh suratuwa kafiri ne amma yana da sura Tabbabi ya dama na tabbabi ya dama eh tabbata da abi lahabin wa tab zaka wani kuma suna karanta ta sai a bubbuga a ƙasa ko mai fa'idan bubbugawa Allahu a'ala Sun suratu yusuf muna tare da ismuhu wa nasabuhu alaihi salam annabi yusuf alaihi salam huwa nabiyullah annabin allah ne yusuf ibnu yaqub kaga za mu ce ya rasu fawatu sai ibnu isha i i i ya i kai za ka ya i ya guda biyu ai hamza guda biyu ba san ko an gane karatun ba ya guda biyu yusuf ibnu yaqub sai i e e isha ibrahim shi nan ya i e kawai ya i an gama kuma wannan formulan ba za ka same ta a littafi ba ne ba la la la la yanzu yanzu na aka kakalo ta nan gudu ya i an gane me nake faɗa ya guda biyu hamza guda biyu yusuf ibnu ibrahim uh, ibnu yaqub ibnu ishaq ibnu ibrahim al-khalil dukkan su annabawa ne da wannan imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala yace dangane da yusuf yusuf akwai lura daban-daban amma nan shi muka fi sani ko yusuf amma ko hausa ko gusa kuma akwai mace suke faɗan shi انا كائفو لا هذا لمن يوسف آه، آه، ايتو يوسف قران الله يا لك يا جاي منا دنجنتك النبي يوسف عليه السلام وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاهاديث ويتم نعمته عليك sai ce wa ala ali yaquba kama a atammaha ala ka min qablu wa dawa ibrahima wa ishaq inna rabbaka alimun hakim suratul yusuf din in duka nasabar tana cin wannan aya ce ka ji qur'ani a sake karanta aya mu ji wa kadhalika yajtabika rabbuka wace na ke nufi yusuf haka nan mahalicin ka ya zaɓe ka wa muka min ta'wilil ahadi wa yutimmu ni'matahu alayka yace wa ala ali yaqub hmm. yusuf ibn man yaqub yace kama atammaha ala abawayka min qablu kamar da kika nema tun da daɗewa akan iyayenka wa? ibrahim wa ishaq kenan an fara gabatar da na saman sai na kasance ibrahim shine na sama sai isha. inna rabbaka hakimun alim sannan kuma da fadin Allah mai girma da kuka fi alalisani yusuf din wattaba'tu ملة آبائي إبراهيم وإسحاق uku a أدري yanzu za mu jeranta sai mu fara da na ƙarshen ke yusuf ɗanwa yaƙo ɗanwa ɗan isa ɗanwa ɗan ibrahim amma nan sai allah ya faro daga babban Wacce ba wattabatu millata aba'iya ibrahim kewa wa isha kewa wa yaƙo a sunnar manzon allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yace alkarimu ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم wanda yake da wannan capacity ina yan capacity duk capacity ya kare al-karim ibnu al ibnu ibn ibnu karim yani yusufu ibnu yaqub shine ya kenan sai ibnu ishaq ibnu ibrahim alaihi musallatu wassalam to kaga baban shi shine wa kenan baban annabi yusuf shine wa annabi yaqub alaihi salam dan ishaq dan ibrahim al-khalil to shi yaqub shine isra'il wanda banu isra'il ake danganta su gare shi Allah ya mana suratu ali imran kullu ta'ami كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. يقول إسرائيل يعقوب عليه السلام to baban annabi yusuf yana daga cikin annabawan da allah ya zaɓe su kuma allah mai girma da kuka ya mai yabo allah mai girma da kuka ya ce wadkur wadkur ibadana ka ambata bayin mu wadawa إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار سوءكم Allah ya ce ka ambata bayinmu annabi Ibrahim da Ishaq da Yaqub kaga Yaqub dan Ishaq dan Ibrahim inna akhlafnahum bi khalisatin dhikra dar wa innahum indana Wannan bayin Allah a gurin Allah laminal mustafaina al suna cin zababbu zababbun zababbu har yanzu muna tare da fadin Allah mai girma da kaka Allah ya ce wa wahadana lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina zaka ji ishaq cewa yaqub Allah mai girma da kaka ya sake gaya mana cewa a cikin suratul anbiya wa wahadana lahu ishaqa wa yaquba nafila wa kullan ja'alna salihin Allah ya ba annabi Ibrahim Ishaqa da Yaquba ƙari shine nafila ƙari kuma dukkan su Allah ya sanya su salihain bayin Allah kuma waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilayhim fi'lal khairat wa iqamat salah wa ita'a zakah wa kanu lana 'abidin bayin Allah ne nagartattu sannan kuma har yanzu Allah ya baki annabi Yusuf Allah ya baki ilimi da basira wajen fassara mafarki to kaga ni ka zo ka tambaye ni sai dai duba maka www fassara mafarki abinda suka fassara a kan jin gaya maka ba ni da ilimin fassara mafarki kar ma ka ce kai mafarki to me fassarar shi Allah mai jama'a ka ce wa innahu la zu ilmin lima allamnahu mai ilimi ne dangane da abin da Allah mai girma da ɗaukaka ya sanar da shi zamanin annabi yusuf alaihi salam annabi yusuf alaihi salam shine annabi na biyar wanda muka gangaro daga gurin annabi ibrahim alaihi salam kuma na ce annabi yusuf alaihi salam yana cin farko farkon annabawan bani isra'ila domin kaga baban shi shine isra'ilin gaba ɗaya baban shi ne isra'il yana cin farko farkon annabawan bani isra'il to da mu ji Allah mai girma da kaka ya gaya mana wa laqad ja'akum yusuf min qablu bil bayyinati fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bih hatta idha halaka qultum lan yab'atha Allah min ba'dihi rasula rasula kina annabi yusuf alaihi salam yana cin farko farkon manzannin bani isra'il mu zo matsayin shi annabi yusuf alaihi lalle annabi yusuf annabin allah ne da allah ya zaɓe shi a cikin annabawa ya ɗaukaka matsayin shi to kaga muka ji wanda aka ɗaukaka matsayin su me mawkifin mu kenan mu ma sai mu roƙi ɗaukakan daraja daidai da namu kenan ba kawai mu girga jiki girga masha Allah a'a kai ma sai ka roƙi Allah kai ma Allah ya ɗaukaka darajarka kuma akwai hanyoyin da za ka je ka same su a matsayina na kurku amma akwai abubuwan da manzon Allah ya gaya mun sallallahu alaihi wasallam in nayi ni ma zan haɗu da su Allah ma ya fara gaya mana a suratul nisa'i wa man yuti illaha wa man يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والشهداء والصديقين الصالحين وحسن أولئك رفيقا إذا تهجم بيئة الله تهجم بيئة من ذن الله صلى الله عليه وسلم Allah zai ɗaukaka martabanka ka kasance tare da annabawa da siddiƙai da shuhada da salihi an gama ga hanyoyi nan daban-daban mu ɗauki ko da hajjira biyar sai mu ci gaba da makanatuhu matsayin shi annabi yusuf alaihi salam yanzu hanya ta farko biyayya ga Allah biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu shine ta hanyar tallafa wa marayu kuma yace da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mai ɗaukar ɗawainiyar maraya kama haka suke cikin gidan aljanna to kaga lalle ga hanya kenan na mu tallafa wa marayu Allah mu ma ya ɗaukaka darajojinmu Kyakkyawar ɗabi'a wanda fi kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ci kyakkyawar ɗabi'a yawan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kai ka matsayi babba babba kaunan su salihai da bayin Allah da annabawa almar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake kauna ne to Allah mai jima da kuka haɗa mutane da su to mu ji matsayin annabi Yusuf alaihi salam yanzu da farko dai Allah ya saukar da sura sukute akan annabi wa annabi Yusuf kuma sai aka ce surar tana magana ce akan shi din suratu wa suratu Yusuf alaihi salam to sannan takarrara zikru fiha an ta maimaita yusufu yusufu yusufu ayyuhan siddi yusufu yusufu har so nawa to wannan mu bar shi ku je ku dubo ce ni ga shi a rubuta a na an ji me na faɗa to nawa aka ambata yusuf alaihi salam kuma ga ku da tashin injin gangama gangaman wayoyi sai dai ba lalle kuma wani ya gane ma ina ake binciken ba to ya ambata shi dozin biyu dozin biyu sai ba muka zo karatun gobe sai mu zo mu karatu ya larabba mai karanto mana shi ma za mu ba shi aiki ke ke ba sai na gaya mai kan ayan ba ke ba sai na gaya mai kan ayan ba kawai na guri na farko guri na biyu guri na uku guri na hudu guri na biyar yana da bukatar mimakin shafuffukan hmm? shafuffukan da kuma gurin da sunan yake ina da shi ke sai kuma a yi mambari maybe karatun mu na gobe kenan daga gurin zai fara insha Allah Allah bai jima da kaka abu na biyu yanzu mun ji na farko ko Allah ya saukar da sura sukute aka ambata mana kissan annabi Yusuf alaihi salam kuma shi alhamdulillah ba ambata sunan shi wa 'yanzu gurare da yawa da yawa ba sai suratul an'am da suratul ghafir kawai amma duka sauran gurare ashirin da yana nan cikin suratu ne suratu yusuf wannan matsayi ne babba amma kaga ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai sunayen shi eh a surar shi suratu muhammad guri ɗaya ne ko wallazina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa alhaqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum to sauran kuma sai aka rarraba wurare daban-daban Allah ce wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul kuma Allah bai jima da kai ma kana muhammadun an shigo suratul ahzab ce aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyi muna tare da wallazina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin sai kuma me Muhammadu rasulullah daga sunayen shi sai aka rarraba wurin daban-daban amma abin mamaki annabi yusuf alaihi salam ya ka gaya mana iskar shi a guri daya a cure kuma allah bai rarraba ba kamar iskar annabi musa to abu na biyu allah ya yabo ga annabi yusuf alaihi salam kuma ya siffata shi da ikhlasi allah ce innahu min ibadinal al-mukhlasin yana daga cikin abin da za mu koya daga cikin sufofin annabi yusuf alaihi salam ikhlasi kuma abin yana da wahalar samuwa Allah ya azurta mu da ikhlasi to kaji za mu zo mu ji yadda Allah ya kubutar da shi saboda me ikhlasin abu na uku Allah ya yabo ga annabi Yusuf alaihi salam kin tarin annabawa Allah ya gaya mana cikin suratul an'am gurin da babu gurin da Allah ya ambata annaba da yawa kamar suratul an'am wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim to sai Allah ya ce wa wahabna lahu bayan an ce mana ibrahim ko yace wa wahabna lahu ishaqa wa duba qur'ani da yake ambata ishaq sewa يعقوب كلا هدينا أكتينا ونوها هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين فجعلنا شيء kullum min as dukkan su salihai ne da kuma wa kullum faddalna ala al duka kaga ya shafe su gaba ɗaya ke sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gaya mana dangane da sha'anin annabi Yusuf alaihi salam da haƙuri irin na annabi Yusuf kaga yana ma maka cewa daga cikin ɗabi'un shi akwai ne haƙuri law labistu fi sijni ma labisa yusuf la'ajabtu da'iya kaga wannan yana maka haƙurin annabi yusuf alaihi daga cikin ɗabi'un annabi yusuf muna buƙatar mu san ɗabi'un yana da muhimmanci ba wani ji daɗin isan ba kai ya masha Allah mu koyi ɗabi'u kyawawa a lokacin da muke buƙatar ɗabi'un ke yanzu siffar halittar shi mutum ne kyakkyawa sosai Allah bai jima ba kuka. a wannan suran ya gaya mana yadda ita matan sarki ta fitinu da annabi Yusuf da sauran mata ma da aka gayyace su falamma ra'aynahu أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن هاك لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم يا وفار بابا كيف mata sun ga kyakkyawa suna yanka kawai sai suka mance da mai fice sai suka fara yanke hannayensu ke wannan mutum ne kuwa wa qatta'na kaga qatta'na yankan ba ɗaya ba yayyanka akwai bambancin yanka da yayyar gabo sun yanyanka hannayensu wa qulna hada lillahi ma hada bashara ina wannan ba mutum bane ai in hada illa malakun kari to kaga yana nuna maka kyan annabi yusuf alayhi salam a cikin kai muslim riwayar anas ibn malik manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana cin kissan Isra wal Mi'raj wannan kissa ce mutawatira ta fi karfin dan tasiri ta fi ƙarfi ki mutawatira sahabbai da dama suka rawaito ta daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da ya da annabi Yusuf ya ce fa idza ana bi Yusuf sallallahu alaihi wasallam id huwa qad uqiya shatr al-qutb sai ga kuma an ga na ga annabi Yusuf alaihi salam an ba shi rabin can an ba shi rabin kyau to me malamai suke nufi da me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nufi da an ba shi rabin kyau malamai suke ce eh an ba shi rabin kyan annabi Adam wannan wata fasara ce an ba shi rabin kyan annabi Adam alaihi salam domin me annabi Adam fa Allah ya kera shi da hannun shi fa hmm? Allah ya buta mai rai fa to don a cikin qisatul anbiya na ibnu kathir wanda ke cewa an ba shi rabin can annabi adam alayhi salam wani suke ce eh منها أن المراد أن يوسف أعطي شطر الحسن الذي أوتيه نبينا صلى الله عليه وسلم في عام باش رب كان أدل أتباع من ذن الله صلى الله عليه وسلم كنا من ذن الله يزيد جوته صلى الله عليه وسلم wani suka ce a ma'anan da ya kawai uqiya nisful husn ko shatrul husn an ba shi jinsin kyan duniya gaba ɗaya kyan mutanen duniya to divide by two sai aka ba shi rabi wannan siffar da ta halitta kenan mutum ne kyakkyawa matuƙa to sai mu zo siffar ɗabi'un shi yana daga cikin abin da ya kamata mu koya daga siffar ɗabi'un annabi yusuf alaihi salam na farkon farko muna da ikhlasi jama'a mu koyi ikhlasi kuma Allah muke roƙa ya azurta mu da ikhlasi qur'ani yayi shaida da lallai annabi yusuf yana cikin masu ikhlasi lokacin da matan sarki ta sa shi a gaba Allah ce ka zalika linasrifa anhu su'a wal fahsha' إنه من عبادنا المخلصين mutanen nan da su maya in annabin Allah Allah ya tseratar da shi ta hanyar ikilasi to mu wa Allah zai tseratar da muke nan, shugaban sojoji rundunar sojojin sama ina in dai har annabin Allah ta wannan hanyar ya tsira to mu ma ana nuna mana kenan mu ba ban san ko magana me nake faɗa innahu kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin kenan ikhlasi bayin Allah yana daga cikin abin da zai kubutar da kai daga damoyi bi iznillahi ta'ala kamar da muka karanta a kisan annabi Yunus shi kuma eh wa kadhalika nunjil mu'minin imani duk duka mu hada imani ikhlasi tsoron Allah kala way out ya samu ɗabi'ar ta biyu muna da karamci karamci hmm? yana daga cikin abin da ƙur'ani ya siffanta annabi yusuf alaihi salamu da shi wa qad tajalla karamuhu fi sijin yana cikin kurkuku lokacin da yake mu'amala da su wanda aka kukkulle suke cewa inna raka inna naraka min al-muhsinin amma ko mutum ya zama ya shiga kurkuku kurkuku ya zama dan a e. hmm? sai kuma mutum ya shiga kurkuku kuma ya lalace da baya shan wuri amma yanzu ya koyi shan wuri bai iya liwatsi ba a kurkuku sai koya la hawla wala quwwata illa billah amma su da suka ga annabi yusuf kai ce a inna naraka min almuhsinin kuma ka duba karamcin shi da ƴan uwanki da suka kulla mai kuma ya gane sun kulla mai sun ɗauke sun jefa shi a rijiya ce ala tarawna anni ufil kayl wa ana khairul munzilin karamcin annabi yusuf alaihi salam da wannan karamci shine alkarimu ibnul karimi ibnul karimi ibnul karim ok su din nan muka cewa ma yusufu wa yaqub Isha ishaq wa ibrahim ya ike nan ya ya ya sifar ta uku akwai gaskiya Allah mu koya mu koya ba wani zo mu karatu ko mu tashi wa ba yanzu na yi karatu na tashi ban koyi komai to me amfani shi kenan ok ni ma kasance da ikhlasi in kokarin samun ikhlasi yi dan Allah in koyi karamci karamci daidai ba za ka iya na uku mu koyi gaskiya daga cikin iskan annabi yusufu alaihi salam kaga can suna ce yusufu yusufu ayyuha siddiqu da ce ayyuha sadiqu akwai bambancin sadiq da siddiq siddiq fi'i mai yawan yawan gaskiya shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya alaikum bis-sidqi na hore ku da gaskiya fa inna sidqa yahdi ila al-birri gaskiya tana shiryar da mutum zuwa ga biyayya ga Allah wa innal birra yahdi ila al mutum ba zai gushe ba yana gaskiya yana ƙoƙarin yin gaskiya har a gurin Allah a rubuta shi mai yawan gaskiya rala mu koyi gaskiya jama'a Allah ya kira mu ne ce ya yi lazina amanu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين wannan siffar shi ta uku ce ya kuma su imani ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya ne bai muka zo daidai gurin yusuf wa ayyuha siddiq kaga muna buƙatar mu sake gaya ma kanmu gaskiya da gaskiya ke sun ta hudu akwai al'amana amana wannan zai bayyana mana karara wajen yin da ya kame barin alfasha amanar ki wajen rashin ha'intar mai gidan shi aka ga mutum ba shi da amana tunki ne ya yanci ke wa rajulun da'atkum mar'atun zatu mansabin sai da nan kuma shi ya ji ta kewa hmm, wa jamalin amma dai mansib tana da shi matsayi matar sarki ai ta ya ce first lady ta nemi ya yi lalata da ita ce a ah, ina ina na neman tsarin Allah to kaga kenan yana nuna maka amanar wa annabi yusuf alaihi salam wata amana a cikin izzar da aka yi tuyin ɗin shi ya zama an fitar da shi daga kurkuku sai ne ma daga gurin mai martaba ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun ali yana da experience a sanya na kan tattalin arzikin misra kaga kenan akwai ne akwai amana sannan kuma har yanzu Allah mai jima ɗaukaka da yake ce mana lokacin da ya kubatar da annabi Yusuf mata take ta al'ada hasal haqqu ana rawattuhu wa an nafsihi wa innahu lamina sadiqin ke ni na neme shi kuma wallahi yana da gaskiya gaskiya amana kuma abinda muka rasa fa kenan a Najeriya ta mu mun rasa ne gaskiya yanzu gaskiya sai irin su sardauna amma na Sokoto yanzu kowane gari suna da sardauna hmm? kowane gari Jos ma mana da shi sardaunan Jos sardaunan Gorogo sardaunan Gorini sardaunan wane ne hmm? ko ina akwai sardauna amma gaskiyan su irin naji ne ba irin naji ba yanzu kowa aka ba shi mukami ne yake bukata ya tara duniya kama shi daular mai tara ya ko alhamdulillah to lalle muna da bukatar wannan ɗabi'a ɗan Najeriya eh, mu kasance masu gaskiya ta cewa innahu lamina sadiqi a can kuma suka ce yusufu ayyuha siddiqu yani ko ina aka buga kai gaskiya gaskiya to sannan kuma a faɗin ita matar sarki zalika li ya'lama anni lam aqulu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kayd kha'ini Allah mu tuffatu da ne amana jama'a amana amana tana tafiya tare da gaskiya abu na biyar daga cikin ɗabi'un annabi yusuf alaihi salam akwai al'iffa kamewa ban sha'awa yadda aka mai sai gara basa an kulle ko ina da ina ka ji ma wawa ghallaqatil abu ghallaqat shi ne ke ah, akwai salatul fatiha qur'ani wa allahumma akwai allahumma wa izqalu allahumma wai barin sai bi fai har hado fa to alfatihu ga suratul fatiha to alfatihu lima ughliqa sai ce wa ghallaqatil abwaba sai sarkin aiki ke an baka sarkin aiki oke wa ghallaqatil abwaba shine alfatihu lima ughliqa shi wannan garin ya fahimci me yake kuwa Allah ya fahimtar da mu to ka duba al-iffa kamewa kawai ta ce haitallak duna taraddud shi kuma kawai bila taraddud shi ma ce ma'azallah suna neman Allah ya tsare kuma ka duba wattabaqa albaba wattabaqa ina wattabaqa tsere tsere kenan ya keke a guje ita kuma ta bi shi ma a guje وقدت قميصه من دبر sai ta jawo rigar tana so lallai sai ya lalata da ita shi kuma yana gudu daga kamewa kamewa inda kai ne ka dan fara shashafa ka shi kenan sai astaghfirullah astaghfirullah shi kenan amma ka duba yadda Allah ya bashi kariya to dalla wannan ya zama darasi gare mu in mutum ya shiga jarabawa sai ka duba annabawan Allah jarabawa ne ka duba annabawan Allah ni samfurin kamar annabi uku hudu biyar hmm, na ɗaya ga annabi yunus da muka yi ta maganar shigo ya shiga wani gadurum ne da ba ka taɓa shiga shi ba kuma ba za ka shige shi ba ka shiga ka fito zai wahala irin ka shiga toma asala sai mun haɗu a lahira malai dire in ka shiga irin wannan gadurum ne sai dai sai mai a lahira ko shi din ma ta ce falaula ka annahu kana min al-musabbihi ba shi kenan da an bar shi a gurin lalabi ta fi batnihi ka gan tsantsan damuwa to yake cin annabi yusuf a yunus alayhi salam ga annabi yusuf alayhi salam ka duba fa an so a halakar da shi ne an tura shi rijiya sai kuma ka ɗauko ƙatoton dutse aka wulga sun ɗauka sun gama da shi to Allah bai ce ya mutu ba ya aka iya kenan kaga kenan duk wanda Allah ya rayar da shi sai ya rayu ke duk bala'i sai ya rayu yanzu ka duba mutanen Gaza irin bama baman da ake mutu kama da ka ce a komai ya dawo normal za ka je gidaje a rubuce kama su din sai ka gan su da yawa kuma a wannan mutane a nan suka ce a nan Allah ya ɗauke zuwa sama ne ko ya ne aka yi ka duba yawan su dai duk da wanda aka kakkashe amma suna nan a rayu kuma sai ka duba ga wani ma yanzu ake haifai shi shi Allah ya sai rayu kuma dole sai ya rayu to mu duba annabi Yusuf alaihi salam jarabawan da ya shiga har Allah mai da kaka ya je ƙetarar da shi Allah mai jima kaka ya ƙetarar da shi kuma Allah ya ɗaukaka shi a kansu mu duba annabi Nuhu alaihi salam amma wanda kisan shi inda shi kuma Allah ya jarace shi wajen tarbiyyar matar shi da 'ya'yan shi mu duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jaraba wajen rasuwa in dai rasuwa ne wai mutuwa mutuwa to ka duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baban shi ya rasu babar shi ta rasu kakan shi ya rasu babban shi ya rasu a to ƴaƴan shi sun rasu matar shi ta rasu jifa rasuwa kan rasuwa inda mu ne a ce a ah, mayu ne ya rasulullah mayu mayu to waye mayu ne kai mayu ne muka cinye ni a gwada mu gani waye mayu ne ke e eh, cinye ni? ya fara cire mun hanci ne kaga ne udu bi kalimatin lahi ma bai mata iya da ni wannan bai mata iya da ni udu bi kalimat bari ma maimaita أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق to da yawa in an yi rasuwa sai ce mayu ne suka cinye shi wai an kama kurwar shi ce ko me sai ce kurwar oru Da aikin malakul mauti kul yatawaffakum wakila mauti alladhi wukila bikum ce a mayu ne a zo a je gurin mana. kuma shi malam dan nan ya ce eh kakan shi ce tsohuwar nan ta kama shi kaga ko an haddasa muku fitina a cikin family almuhim yanzu annabi yusuf yana tare da ne yana tare da al-isba kamewa mu duba qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi ya Allah la kulle ni shi na fito fiye da abin da suke cewa sai na yi da su wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akun min jahili ya Allah maka kautar min da makincin matan nan ba zan fada kuma kasance cikin jahilai kaga ku fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun innahu huwa as-sami'ul alim muji ifa ifa karewa irin na Annabi, Allah annabi wa annabi Yusufu alaihi salam Yusufu ayyuha siddiq abu na shida da na bakwai suna tare hmm? Shi ne al'afu alhamdulillah wallahi nan karatun a garin wawa ma min sana sai mun maimaita shi ko ya zo da kanki ko mu jawo shi amma na ga har yanzu har yanzu abin kamar ya ci tara har yanzu akwai da ni na san da muka zo har abinci ma za mu ci tare to zuwa yanzu kuma har mu zo har mu koma sallama wannan ba ta hada mu da su to ko mu me me me ne mu muka yi ubar oh, sallama fa sallama fa sallama ji fa irin wannan abu kuma za su yake wai ɗalibai ya zo su ɗauki karatu karatu ne za ka ɗauka haka ake karatu to mu da muke baki ma ke nan. da za mu zo so ɗaya a wata a shekara ni kwana ashirin da mu koma to ballanta kuma ku da kuke tare da su ta kan bala'i <laughs> mu da za mu zo kwana ashirin da to wallahi wani har mu zo har mu koma ba sallama ba bai kuwa. bai taba ma bai zai ne koma gurin da muke ba gurin ma ya dan ta koma to kaga damuwa ne wannan to dan mu buji akwai daga cikin abin da zamu koya a wannan kissan akwai afwa to forgive akwai asafu to forget a wannan karatun alhamdulillah ga ruwa kuma a tafsirai da ake yi Allahu ala, ina da ake maimaita irin wannan karatun ba kuna da social media a yanzu ba a ce duk shekara an zo ya maimaita maka irin abin da aka saba zai wahala ba zai wahala a ta maimaita maka wa afu anna khudhil afwa ya uqba fil man qata'at wa ati man haramat wa afu man zalamat imma ta zo da kanta ko kuma dai mu jawo ta to almuhim mu ji afuwan annabi yusuf alaihi salam da afuwan baban shi da kuma mantuwa فضرب أروع الأمثلة في العفو والصف jiyan da suka kulla mai sun zo su hallakar da shi amma daga ƙarshe kuma ya gafarta musu to dan Allah mu kasance da irin wannan zuciya Wa wa'fu amman zalama kai afuwa ga wanda ya zalunce ka tabbas ya zalunce ni to in yi afuwa in yafe mai wal yafu yalla ce wal yasfahu fi afuwa sannan su mance kuma ma'ala tuhibuna an yakfira Allah lakum al'adar ɗabi'ar ki ta nawa ta shida sai mu haɗa ta da ta bakwai amma bari mun bar shi guda ɗaya al'afu wa safu to forgive and to forget duka ba sauƙi a ciki ba wanne ne mai sauƙi babu babu a gurinmu babu ba amma mu kasance masu afuwa masu mantuwa ɗabi'a ta bakwai in mun raba wancan zai zama ta takwas kenan akwai asabar haƙuri haƙuri to lallai jama'a mu tabbatu da me haƙuri oke a ƙarƙashin suratu hud ma mun yi magana ne haƙuri ƙarshen karatun mu kenan haƙuri to shi ma haƙuri ya sake dawo mana to oke shi ko mutanen wawa Allah yana nufin ku da alkai a ta gaya muku a ta faɗa wanda Allah ke nufin shi da alkhairi sai mu tsamo shi sannan kuma Allah ya ce ina zai ta tanye shi ke nan sai ya jefa ko ya kuke gani wanda Allah ya ce sai ya yi ta can sai ya tafi fa ni ba da na iya rai ni ma in ji da kaina ji a faru a an ta yusuf a kai na yusuf قال أنا يوسف wa hadha akhi a ai ni ne ni ne to kare shi kenan lagon ya kare shi mutumin da muka kashe kuma shi din ne ko dai fatalwa ne ce a ni din ne yusuf wannan kuma dan uwana kenan kuma qad manna Allahu alaina muji innahu man yattaqi wa yasbir in ba mu hada wannan ba zai wahala mu samu mafita wallahi zai yi wahala innahu man yattaqi wanda yake tsoron Allah yake kiyaye dokokin Allah wa yasbir kuma yi haƙuri to fa inna Allah la yudhi'u ajra al muhsini aya ta tafi inje me aka hada mana guda nawa a ayan kenan an hada mana me da me an hada mana taqwa da haƙuri da ihsani kuma ka duba haƙuri shi barin sabon Allah haitalar da ina ma'azan ba haƙuri haƙuri barin sabon Allah haƙuri a cikin kurkuku kaga haƙurin ba guri ɗaya bane kenan haƙure haƙure haka za mu ce ko haƙuri da yawa ga annabi yusuf alaihi salam ibnul jawzi yake cewa qara'tu surata yusuf alayhi salam fata'ajjabtu min madhihi alayhi salam ala sadrihi sai na duba ah, ya Allah yake sai ya bar shi akan haƙuri haƙuri haƙuri haƙuri haƙuri haƙuri to kaga lalle mu wa mu kwaikwayi mai haƙuri dabi'a ta takwas in ba raba wancan ta tara kenan akwai ne godiya godiya ka duba fadin Allah mai girma da kuka da ya siffata annabi Yusuf alaihi salam wa qala al-malik tuni bih falamma ja'ahu ar-rasul قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم فأي عفة هذه كدوبا يا كسن يا هقري ya nuna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka. Muna tare da godiyar annabi Yusuf a rai wacce ba su, wacce ai da ya kamata ka kawo wacce ba su millata a ba'iyyar Ibrahim wa ishaqa wa yaqub ma kana lana an mushrika billahi min shay zalika min fadlillahi alaina wa ala an walakin aksara nasi la yashkurun kuma yana godiya ga Allah rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith wannan godiya ce ya Allah ka bani mulki mana ina godiya gare ka ka sanar da ni fassarar mafarki ina godiya gare ka siffar ta goma akwai tawabu'u tawabu kaskantar da kai wannan bai bayyana mana karara من خلال kama لوالديه كما ta'ala الله تعالى ورفع أبويه على العرش sannan kuma bai manta ba da baya adamu nisiyarihi lissijin bai manta ya zaman kurkuku ba kuma ce wa qad ahsana bi iz akhrajani min as-sijn tabbas na zauna kurkuku zamanin Allah ya ba sai mance da shi baki abokanan shi gaba daya ya canja in ka buga wayan shi da yana dauka amma yanzu ba ba zai dauka ba ba saboda yanzu yana da capacity ya mance maybe classmate ɗinka ne in a boarding school kai kake ba shi karago kake ba shi ne 24 hours an gane 24 hours garu rogo to amma yanzu ya yi kuɗi wayar kama ya zance da Allah wannan da Allah mana bulletin ne shi maybe ba shi ma ke rike wayar ba ma saboda ya fi wani matsayi kasan masu cancan din nan ba sa rike waya a nan sai da dinga bin shi da waya in an buga waye sai an duba waye a ah, his excellence a ah, ba ni shi ba ni waye ya sanata wa ah, ba ni shi ba ni waye abu rukaye ne wa ce ka samu kai kana da yi nan eh? ko kuma ya ka ji kawai an yi rejecting kawai sai a sa shi block shi ke nan gama to tawabu Allah mu koyi tawabu kuma Allah mai annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma tawaba ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah ba wanda zai kaskantar da kai sai Allah ya dauka shi ga fili ga mawdu ga mai doki to ka duba musamman da ɗaliban ilimi sai mutum ya dinga wani kafafa yana yawa ɗan adadi ɗan ƙaramin yaro ya tsaya mai a baya to kai mai amfani tsaya a baya wani abu yana bakanta mara sosai direct kiri ne zuwa wuta ba man ahabba kuma ya ce malamin sunna wani irin sunna kenan wani irin sunna kenan man ahabba kuma su dalla ɗan agajin sunnan su san me suke mana da Allah da za ce shekara arba'in da amma yanzu ba za a wannan sunar ba ok yadda ake ma gwagwano shi ma ka yi da su a mai ko kaga abin ya zama wani abu da banke na wallahi ya zama wani abu da banke? amma shi manzon Allah ya gama magana man ahabba an ya tamassala lahu rijalu qiyaman duk wanda yake so a dinga tsaya mai a tsaye Fal falyatabawwa maq'adahu minan nar ko shugaban ina ne ya tare makoman shi a wuta to za ka ga ɗan yaro ne fa bai fa in ka mai in ka mai ihu shi ke nan ya gama wani ma ka ganci kamar in ka hure shi ma zai faɗi da ma shi ne zai zo tsaya a bayan malam wani mai bakin kwatsun ma za ka duba kamar ba shi ma da kire ne wani kai ya kama shi zai babballa shi ɗin an gama wani ma ba shi da wani kayan aiki haka kawai zai zo tsaya na ta zuzzare muku ido da bakin gilashi to me amfani me amfani Allah mu koyi tawazu wa ma tawaba ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah to akwai tawazu wannan abu ne mai muhimmanci mu koyi shi daga kissan Annabi Yusuf alaihi salam ga ilimi ah Allah mai jima ya kace wa kadhalika makkanna li Yusuf fil ardi walmu'allimahu min ta'wil al-ahadith ilmi ilmi kuma guraye daban-daban qala la yati kuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bi ta'wilihi kabla an yatiyakuma dhalikuma mimma 'allamani rabbi ba yatiya kuma da ilmi a fadi dhalikuma mimma 'allamani rabbi abu na goma sha biyu Al'isa, Allah ya siffata shi ka ya siffata shi da ikilasi kuma ya zo ya siffata shi da ne ihsani ina ga yanzu ko wannan darasin kawai muka yi muka tashi muka koma gida shi ke kowa ya je wajen abubuwa gona goma sha ya zai kafa shi a rayuwar shi ke ko bai yi ba ya ce ina karatu wannan shekarar ba a yi karatu ba ba a yi karatu wannan shine asalin khulasan karatu gaba daya to ka duba faɗin Allah mai jama'a kuka da siffata shi da ihsani walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadhalika najzil muhsinin aka Allah ke sakan kawo muhsinin na biyu وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين الله باية تنزل لا تذكر ما سكوت تاوى إن كنت ما هكذا سوى إنا نراك من المحسنين ووصفه بذلك إخوته إن قويت ما إن أبا yace inna naraka min al-muhsinin lalle Allah ya halice mu ma da isani Allah mun karanta shi a suratul hud eh mun karanta shi suratul hud wa kana arshu ala al-ma'i yabluwakum ayyukum ahsanu amala da kuma sauran ayoyi da muka karanta da ita wannan sun kai guda biyar fa hmm? wanne za ka yi tuna mana suratul mulk karanta mana لله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وانا نفرقو شينا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم الله يجرب تامو أيكم بيتي أحسن ملابس waye fi kyawun tufafi waye fi gezina waye fi takalma da agoguna huluna babu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala sai wanne kuma ko kai deleting din su ne Oke mana da guda biyu a suratul kafi inna ja'alna da innal ladina amanu inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum لنبلوهم أيهم أحسن عملا inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha Allah ce dan me linabluwahum dan Allah ya jarabta mu ayyuhum ahsanu amala wane ne aikin shi fi kyau to har yanzu suratul kafirin وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أحسن عملا في سورة الأحقاف أولئك الذين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا في سورة الهود إذا وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا يعني إنساني شيما ينا كان جبا جبا بري دكا باين الله جبا kamar yadda ikhlasi yanzu aiki in babu ikhlasi babu ihsani babu taqwa babu mutaba'a bin sunna aiki ya zama useless Allah ba ya san shi dole sai na zama da ikhlasi da wannan fuzai mun iya bake cewa innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal aiki kayi shi akan sunna aiki yi da ikhlasi amma baka bi sunnan manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba a karba to idza da khalisan kai dan Allah amma baka yi akan sunna ba shi ma ba za ka ba hatta ya kuna khalisan sawaba to kuma aiki ba mu kyautata ba Allah baya son shi to dan nan salatu tarawih da ake yi zaka ga alhamdulillah sallan da yana amma dai kamar kyautatawa yana mana wahala غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مدهامتان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر har an gama an fita domin sa ba za mu tattara duka ne raka a biyu masu kyau ba sai a yi amma haka muke gani zai ɓullar da mu mu mu gani ga hanya ya ga fili ga mai doke in dai kana ganin hanyar za ta fallar da kai bi bismillah bismillah tunda kana da hankali yanzu an ce ka shiga dajin nan ka shiga can ciki ciki ya to ai ina da hankali ai ina da hankali kai ma ka san me zai faru ai eh ka san me zai faru kuma tunda su ne mutanen gurin kaga sun fi ka sanin gurin to shi kenan ka bi don muna ganin irin wannan sallolin za su fallar da mu shi ke nan mu ci gaba amma Allah irin wannan sallan ba irin ta Allah yake so duba ayat da Rabbi Allah take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya karawa a Ramadana ko wajen Ramadana akan raka'a goma sha ɗaya manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam shugaban masu himman duniya da lahira amma kaga mun goma ƙarshe zai ce to za ka ji tambayoyi ma kai daga nan za ka ji tambayoyi to yanzu ga shi goma ƙarshe ya shiga yanzu yaya za mu yi tarawi ne mu zo mu yi tahajjudi a to kai waje manzon Allah yake yana yin guda ɗaya ne in za a yi na farkon dare farkon dare in za a yi na ƙarshen dare cikin dare shi ne to zai ce cewa yana sallah raka a hudu kar a tambaye ta can sallar da tsawon sallar kyan sallar da tsawon sallar kyan kyan sallar ce mai kyau yake yin kasance sannan ya zo sake yin hudu kara tambaye ki kyan sallar da tsawon sallar sai kuma ya zo ya raka uku isani isani jama'a wani abu na goma sha biyu ke abu na goma sha uku akwai adalci hmm? sai na za mu gane adalci daga kisan annabi yusuf alaihi salam sai eh, lokacin da aka sa musu abin awo ta ce a ah, to yanzu ya za a yi yanzu a yi canja mana shi wannan aka kama a canje wani mana ce a ah, ma'adallah an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu kaga wannan kalubale da security Najeriya ba ma su har ma da na waje mu ji ma'adallah irin su da suke kawo in an ce an yi wani ta'addanci yaya ne ake yi kamar yanzu polisi an turo su kemen yanzu ana samun ka a gurin ya ce a ku kama shi ku kama shi hmm? wanda suke aikin fasin gudu ba ya ce kuma a kama ka amma na gudu ya ce a ma'adalla an na'khudha ina neman tsarin Allah mu kama wani daban illa man wajanna mata'ana indahu wanda muka kama shi da kayanmu muka kama shi da ka shi kawai za mu riƙe amma ce a riƙe wani daban a wannan zalunci ne eh? a Najeriya la hawla wala quwwata illa billah yanzu ko kiran waya ma kawai sai ka ga wani mugu sai ka duba cost ɗin shi daga ya yi waya da kai shi ke nan kashi da ciki fa to mu yanzu ɗaliban ilimiya za mu yi ke nan ni yanzu waya ta tana ko ina duniya sai ka rasa ma mutum ta ina ya samu waya ta kawai sai gobe da dala kai ne abu ruwa ya ce eh to dala yana da tambaya ne tambayan menene to me bai ce samun shi a wasan tana wasan ne samun shi a wasan yanzu an zuwa duba ya mun tambaya sai me idan Allah ya hukuncin mutum yana sallah sai ya mance ya tashi bai yi zaman tahiya ba me alaƙar wannan da ta'addancin shi ya ka san shi ka san shi ka san shi za ka mana bayani da kyau bayani mai zan muku ka kawo da sai dai kawai ka dinga neman Allah ya tsare ka wannan neman tsarin Allah kawai mutum zai bugo maka waya baka san shi ba kuma shi ya yi ta'addanci ga wani na ce ga wani yaro na rikakke ma tafiya mota rikakke ya iya sata mota kuma yake ka ganin kiran shi ce kai kai hatara ba kai blocking din shi ba da number shi bane yana kiran shi da wata lamba ne to kaga mun an ce yayi sata ne sai aka bibiye shi aka kama shi sai ka duba post sai ka ce a ah, ga shi nan ya kira wani kai ma ka zama ɓarawa mota amma ka duba adalci adalci lalla muna kira ga jami'ai su duba adalcin annabi yusuf alaihi salam kuma wallahi ka zalunci bawan Allah ya maka Allah isa wallahi sai ya kama ka kuna jin me nake kala? ni a matsayina na mai fadakarwa ne mu gudu tare ne ko kuna son lallaba ne sai a ci gaba da kahamar da ba ruwan su kaga ko ban da zai kiyama sai Allah ne maka albarka in ka cuci mutum wallahi ma addu'a wallahi ka gama mutumin da ba shi da haƙƙi ta zalunce shi an gama ka duba da adalci irin na abu annabi yusuf alaihi salam ma'adan ba an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu to a yaran mun dauki wani inna idan na zalimu ai mun zama azzalimai kaje da manyan suke makan su hisabi ke amma mu yan Najeriya har kullum shugabannin mu su ne zalimai abu na goma sha uku in muka raba wanda ya zama shi sha hudu ke hibbul jami'i haifu hafiza jami'i har hafiza jami'i al-aziz wa ihsani ilayhi ko ce bai manta da kyautatawar da sarki ya mai bace bai manta ba wa qalat hayta lak matar kenan hayta lak qala ma'ada Allah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu adh-dhalimun kada innahu rabbi na akwai fasara daban-daban wani suna cewa yana nufin mai gidanki mai gidanki ta ce rabbul baiti ai rabbul ne gida na ya kyautata mun kuma zo alfasha da ma'ai ne kamata ba ka ga hibdul jami ya zama kai are ne ka kuma ya zo kai bidiki bai kamata ba abu na goma sha biyar ga kishin addini ba wai kishi na zafin kai ba ba ka duba da'awa har gidan kurkuku shi yanzu an kulle shi ne ba safa kuma koma da'awa ya sahibai sijini ya sahibai sijini a arbabin mutafarriqu na khair da'awa kuma da uslubi mai kyau a arbabin mutafarriqu na khair yanzu alloli daban-daban su suka fi alkhairi amiwa amillahu wahidul qahhar da'awa da'i ne masha Allah to Allah mu koyi uslubin da'awa daga kissan annabi Yusuf alaihi nake muku akwai fa'idodi dari za mu ga kuma mu karanta shi na riga na zo da littafin na sai ka shi iyakaci kai da bayro za ka bi ko kuma na nuna maka maybe za ka yi samun shi a internet cikin fa'idodi dari da izinin Allah sai mun karanta su fa'idan muke so me za mu fa'idan su da shi to abu na ƙarshe na goma sha shida shine bin abu sannu a hankali eh daga wannan matakin aje can daga can aje can daga can aje can wannan za ka lura da shi wajen yadda ya fito daga kurkuku hmm? hina talaba min zalika sannan kuma ana bin mataki mataki ana ta bincike kaza kaza kaza kaza kai tun daga farko ma da ya aike sai kuma ga mai gida a kofa sai ya sai ta fara magana da sauri ya ni fa ba ni bane ba ni ba ni bane to an sai ke da bai ta to ni ni ni kaza kaza a wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda kaza kaza kaza da ka gani ba shi wannan fa gaskiya yake ne. din abu a hankali banda zafin kai jama'a banda zafin kai to akwai alhilmu wal anatu suna tafiya daidai da daidai ne a fusata ta karka fusata kuma ka dinga bin abu sannu a hankali to kaji siffofin da ya kamata mu samu kenan daga kissar annabi wa annabi yusuf alaihi salam banda sauran fa'idoji a kadiya ijtima'iyya banda su yanzu wannan siffar kan kanshi siffofi goma sha kama daga me mu sake ta sai mu sa gaba ɗaya gaba ɗaya